amma ba'du wannan darasi shine darasi na hudu wato daga farkon abin da muka faro na bayani akan tushen da'awar sunna a arewacin mu ta yau wadda muke karanto littafin babban malami a sheikh abubakar mamul gumi wato mai suna manufata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam ya fi mishi kurakuran shi da kwantar da shi lafiya a cikin kabarin shi ranar ƙiyama Allah ya haɗa mu da shi a gidan rahama. idan ba a manta ba a darasin da ya wuce muna dai cikin wato babin littafin na farko mun ji cewa an haifi malam abakar gumi a makon ƙarshe na watan ramadan na shekaran hijira dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu wadda ya dace da bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da hudu a kirgan bature sannan kuma mun ji cewa malam na gumi wato mahaifin malam abubakar mahmud gumi ya zama alkali wato a nan garin gumi ɗin kuma abin da ya faru kuma malam ya mana bayani doka aka samu da ta tilasta masa daga ainihin wato sama do ya baiwa sarkin musulmi doka sarkin musulmi ya baiwa sarkin gumi shi kuma ya gaya wa malam cewa ya je ya zama alkali sannan kuma tun a wancan lokacin malam ya gwada mana cewa na wato native authority na turawa su ne suke zuwa da sababbin dokoki waɗanda suka saba wa dokokin musulunci kuma malam na gumi wato ma'ana mahaicin malam abubakar mahmud gumi abin yana masa ciwo kwarai da gaske yana cewa ana lalata dokokin musulunci Sana'a darasin da ya wuce har yanzu ji tsarin makarantar allo da makaranta ta ilimi na musulunci waɗanda suke gudana a wancan lokacin sannan kuma mun taɓo wani abu kaɗan game da matsalar bara wadda malam shi da kan shi ya gwada ya ji ba daɗi a inda ya shiga wani gida domin ya yi bara lokacin suna 'yan yara sai kuma ya ji ana cewa a kori angulu kan abinci da ya rage a baiwa almajiri kafin mai bayarwa ya yi su goya gudu to sannan kuma akwai matsalar tarbiyya wadda muka ji inda Malam ya guda mana cewa tare da mahaifinsu suke cin abinci wato babu bambanci sannan kuma ana koya musu yancin tambaya duk abin da ba su gane ba sannan kuma suna da daman faɗin albarkacin bakinsu ga kuma abin da wannan ya haifar musu da shi na ƙarfin zuciya shine abubuwan da muka tattauna a baya wadda kamar yadda muka ji mala yana cewa a duk lokacin da na tuna ƙuruciyata nakan gode wa Allah saboda yadda zama da malam wato mahaifin shi kenan ya koya mini yin wato in tunkari kowane irin al'amari gabana gaɗi ko da yake a sannan ban fahimci haka ba. ya ce ina tsammani irin yancin da ya bamu ya sa muka natsu tun muna yara tun muna yara ƙanana tun da an ɗauke mu a matsayin manya kuma har ana harka da mu kamar wasu masu cikakken hankali wannan ya sa mun rika jin lallai ya kamata mu riƙi girman da aka bamu saboda haka tun da muka ɗan data kaɗan sai muka rika ƙoƙarin kaucewa aikata dukkan halayen da muke ganin ba su dace ba. Mala ya ce, wani abu da nake tunawa wanda ya danganci wannan shi ne wani saɓani da ya taɓa shiga tsakanina da kakata, yana nufin mahaifiyar babana mai suna Amina. Tana so na matuƙa. Wataƙila saboda ni ne ɗa namiji da babana ya fara haihuwa kuma a wancan lokaci ɗa namiji abin alfahari ne kwarai da gaske hasali ita ta sa mini sunan nan gayya wanda shi ne sunan da aka fi sani na da shi a lokacin da nake yaro an ce yadda abin ya samo asali kuwa shi ne an daɗe ana haihuwar ‘ya'ya mata a gidanmu da haka lokacin da aka haife ni sai aka je aka faɗa mata cikin wasa cewa wata macen aka ƙara samu amma yayin da ta zo ta ga ashe ba haka ba ne sai ta ce ashe gayya aka yi mata wato tana nufin ba'a aka yi mata shi kenan tun daga wannan wato tun daga sannan ake kira na gayya ko gayya bayan da aka yaye ni ina kusan ɗan shekara biyu sai ta karɓe ni ta mayar da komai nawa wajenta babu wanda ya isa ya taɓa ni idan tana kusa ko a kai ƙara ta wajenta babu ya ce ba ni yunwa ba ni ƙishirwa kuma a koyaushe idanunta na kaina ko wasa muke tare da sauran yara a waje kunnuwan tana wurin ko ta ji kukana a duk lokacin da wani ya soke ta ko ya tsokane ta dangane da yadda take tarairaya ta takan ce aikin bautar miji take yi kuma babu matar da za ta bari a cuci mijinta kamar yadda muka sani al'adan hausawa ne cewa ita kaka tana ɗaukan jika a matsayin miji ne ana ta wasa da shi a kowane lokaci ina tare da ita a gadonta nake kwana kuma duk inda za ta tafi takan ɗauke ni mu tafi tare ko lokacin da na girma sosai ba ta daina goya ni ba har ta kai ga wata rana ta yi tuntuɓe muka faɗi tare daga sannan ne mahaifina ya ce ta daina goya ni to wannan shimfiɗa ne in baka manta ba ya ce ne zai ba mu labarin wata wato matsala ko ɗan saɓani da ya shiga tsakaninsa da ita shi ne ya ce wata rana kakar nan tawa ta dama fura ta ajiye a ɗaki ni kuma ban sani ba sai na ɓarar da ita takan dama furar da yawa a babban masaki ta ajiye a ɗakinta cikin mutanen gidan kowa yake son sha sai ya zo ya ɗiba ya sha irin wannan masakin ne na ture a bisa kuskure don haka ta yi fushi nan da nan kuma ta ɗauko giya ta biyo ne, ni kuma sai na ruga inda babana yake zaune na ɓoye a kusa da shi yayin da ta iso sai mahaifina ya tambaye ta dalilin fushinta ita kuma ta gaya masa nan da nan ya ɗaga hannunsa shi da kansa zai buge ni yana ce mani gayya ba ka da gyara ni kuma sai na ce masa a'a malam ba da gangar na zubar da furar ba wallahi kuskure ne wannan ya sa na zo domin ka tsare ni daga gare ta har in yi mata bayani sai na ga ya yi shiru ya kasa buguna kuma ya kalle ta ita ma sai ta yi shiru ba ta ƙara cewa komi ba daga baya sai ta yadda tsamingiyar da ke hannunta ta juya ta tafi a lokacin na lura da cewa duk da ina yaro ƙarami amma nan take sun amince da abin da na faɗi ba tare da wani kokonto ba shekaru na a lokacin ba su wuce uku ko hudu ba gaba ɗaya dai wannan abu ya zane mini darasi dangane da yanayin zaman duniya musamman ma dai irin girmamawar da ake yi mana ko da yake yara ne mu ko da yake yara ne mu ƙanana wannan kuwa ya ba mu ƙarfin zuciyar ɗaukar kowane nauyi da aka ɗora mana ba tare da mun yi la'akari ba da cewa mu yara ne a lokacin da mahaifinmu ya rasu mu tara ya bari akwai fatima mu Inna, da ruƙayya da hafsatu wadda ake cewa malama saboda sunansu ɗaya da mahaifiyata da ni kaina da umar mai wada da Musa da Zainab da Asma'u da Rabi'a. Amma yanzu saura mu hudu, wato Fatima da Umar da Zainab da kuma ni kaina. Banda ni da nake nan Kaduna, sauran duk suna can gumi. A da muka girma, a yayin da muka girma, wato muka yi hankali sosai. mukan rika yin ƙoƙari mu yi koyi da halayen mahaifinmu waɗanda za mu iya kyautata wato waɗanda za mu iya tunawa amma abin yana da wuya ni da kaina nakan yi ƙoƙarin in kyautata halaye na kamar yadda yakan yi amma sau da yawa sai jama'a su rika ganin kamar na cika shishigi ko ma a ce ba daidai nake yi ba ina hangen za a daɗe a nan ƙasar kafin abubuwa su canza dalili kuwa shine mutane kan yi tsoron aikata abin da ya kamata don gudun yawan magana za a iya ba da takadirin misali a zaman gida a abin a mai gida da iyalinsa a musulunci abin da aka fi so shine a kowane lokaci mutum ya ci abinci tare da iyalinsa da 'ya'yansa. don haka duk lokacin da matarsa ta ɓata masa abu na farko da shari'a ta amince masa ya yi domin nuna rashin jin daɗinsa da wancan abin da ta yi shi ne ya ƙi cin abinci tare da ita haka kuma idan shi ne ya ɓata mata ita ma ta ƙi cin abinci tare da shi amma sau nawa aka sha yi mini tambaya a wajen karatu cewa wai shin malam ko ya halatta mutum ya ci abinci tare da iyalinsa a duk lokacin da aka tambayi mahaifina dangane da yadda ake gudanar yadda yake gudanar da wasu al'amura yakan ce jahilci shine babbar matsala matsalar da take damun mutanenmu yakan yi nuni da cewa babu yadda za a yi mutum ya yi nasara a rayuwarsa matsawar dai yana tare da jahilci da haka lallai ne a kowane lokaci mutum ya yi ƙoƙari wato mutane su yi ƙoƙari su yi karatu ina tsammani wannan halin nasa ya sa bai yi wata-wata ba wajen amincewa a lokacin da sarkin musulmi ya neme shi ya aika da ni sabuwar makarantar elementary wadda turawa suka buɗe a dogon daji jama'a wannan shine ƙarshen babi na farko na wannan littafi mai albarka manufata yana da kyau mu duba wasu irin darussa za mu iya tsuntsuntowa daga wannan babi na farko ɗin idan ba mu manta ba malam ya buɗe wannan babi ne da wasu kalmomi na larabci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wannan su ne wato kalmomi na huɗuba da ya ce ya ji mahaifinsa yakan fara buɗe darussan da yake karantar da ɗalibansa da su Wadanda suke bibiyan karatun mala abakar gumi kuma za su sha gani za su ji shi ma kusan haka yake buɗe waɗannan darussa ɗin da waɗannan kalmomin ba laifi ba ne alheri ne daidai ne to amma kamar yadda muka ji daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wa khairul hadi هدي Muhammadin صلى الله عليه wa sallama, wato ma'ana mafificin shiriya to ita ce shiriyar manzon Allah mai tsira da aminci to kamar yadda malaman hadisi suka karantar kuma suka bayyana mana shi manzon Allah yana amfani da khutbatul haja ce wadda yake fara ta da alhamdulillah ko kuma inna lillah.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 malaman hadisi sun yarda cewa wannan ita ce khutbatul haja kuma ita tafi tsarki ita tafi kyau ita manzon Allah yake karantar da sahabbai su yi ina fata mu fahimci wannan maganar da muhimmanci mu dauke ta da muhimmanci Allah ya sa mu dace a wajen ɗaura aure da wannan hudubatul haja ake farawa haka wajen karatu haka wajen darussa iri-iri Allah ya taimake mu daga cikin darussan da za mu ɗauko daga cikin waɗannan wato wannan babi na farko akwai sanin tarihin iyaye da kakanni da malamai har ma da sarakuna mu mutum ya gyara rayuwarsa ya ga tarihin iyayensa da kakanninsa da na malamansa da na sarakunansa a da suka tafi da rayuwar shi kuma ya ga yadda zai gyara tashi har ya tarbiyyar na baya su ma su gyara tasu sannan daga cikin wannan babi na farko muna fahimtar cewa shaharar malami ba ta nuna ya fi kowa ba ne ba ta nuna cewa babu wani malami a zamanin sai shi ba a'a akwai wasu da yawa zankana a ɓoye watakila bayyana ke ba su yi ba saboda haka a lokacin malam na gumi mahaifin mala Abubakar gumi shi ne ya shahara kamar yadda kuma a zamanin mala abakar gumi shi ma shi ne ya shahara aka san shi da da'awa da kira zuwa ga sunna Allah iya fi mishi na hudu daga cikin abin da muka tsuntsunta a cikin wannan darasi na farko ko babi na farko larabawa sun daɗe suna hulɗa da ƙasar hausa tun kafin zuwan musulunci sannan kuma mun ji cewa kakannin malam abubakar mahmud gumi kakansu na farko balarabe ne sannan mahaifiyarsu kuma wato danginsu fulani ne sannan yana daga cikin sunnar magabata fita daga gari don neman ilimi idan malami ko ɗalibi ya tashi ya gama karaɗe malaman garinsu to sai kuma ya fita ya shiga duniyar ilimi ya shiga duniya don neman karatu wannan shine abin da mahaifin malam abakar mahmud gumi ya yi kamar yadda muka ji a cikin wannan wato babi na farko kuma wannan ya kamata ya zamanto dalili kuma sunna ce da magabata in an yi wannan an yi daidai sannan yana daga cikin abin da za mu tuna cewa ƙasar katsina ko birnin katsina ya shahara da ilimi da malamai a da har inda mala yake ambatan cewa fiye da rabi na shahararrun malaman ƙasar hausa daga katsina suke wanda yana nuna mana cewa kenan lallai ne mutanen katsina da waɗanda suke kama da su su sake farfaɗo su rayar da wannan matsayin da aka san iyayensu da kakanni da shi Allah ya samu dace sannan mun gano cewa malami ya zama mai faɗin gaskiya kuma ya zama mai kafewa akan gaskiyar ko da hakan zai sa ya rasa wani matsayi nashi kamar da malam na gumi ya tsaya a kan gaskiyarsa a kan rikicin da ya shiga tsakaninsu da sarkin jega har wannan ta sa ya tashi ya bar garin wannan ya nuna cewa malami idan yana kan gaskiya to ba zai sassauta ya sauka daga kan gaskiyar nan ba don yawancin sauka daga gaskiyar da malami ya yi ko sassautawa yakan jawo a danne addini a lalata addini to gara ya bar garin ko ya sauka daga matsayin ko ya canza wuri da a ce ya zauna a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci sannan abu na tara da muka tsuntsunta a cikin wannan darasi na farko akwai ɗaukan shawara mun ji tsakanin hijira zuwa makka tare da iyalinsa da kuma zama don karantar da al'umma wanne ya fi aka ba shi shawarar cewa ya zauna ya karantar da al'umma wannan ne ya fi da a ce ya kwashi kayansa da iyalinsa ya je makka don wancan zuwa maka fa'idar kansa ne shi kaɗai amma ya sauya gari ya je ya karanta da al'umma wannan fa'ida ce ta al'umma gaba ɗaya magana ta goma ya yi mana bayani game da siffar makarantar allo da ta ilimi kuma yana da kyau mutane su gane ilimi yana nan a irin waɗannan makarantun makarantun nan na malamai na zaurukan malamai na ƙofar gidajen malamai akwai ilimi a wurin kada ka ɗauka cewa babu ilimi a wurin nan ne tushen karatu har yanzu da ake magana tsangaya na karatun allo ko karatun ƙur'ani da karatun ilimi yana da muhimmanci lalatawa aka yi aka yi watsi da al'amuran saboda gwamnati ba ta damu da wannan tsarin ba ta zo da sababbin tsari nata na daban da ta koyo daga turawa wadda baya ba da abin da ake nema ɗari bisa ɗari ana samun wani abu amma dai ba yadda ake so ba sannan a cikin darasin mun gane cewa bara tana da illa shi ya sa malamai da dama ba su bari almajiransu su yi ba su bari almajiransu su yi shi yasa Malam Abbas Gumi ya gaya maka cewa mahaifinsa malami ne amma ɗalibansa ba sa bara almajiran makarantarsa ba sa bara akwai malamai da dama irin wannan har mu ma za mu iya tuna cewa malamanmu da suka karantar da mu a ƙauyenmu su ma ba su yarda mai bara ba malamai da dama suna nan a haka to amma a yau an mai da baraɗin ɗin wai kamar wani ɓangare ne na addini amma ga shi kuna jin yadda kafirai har ma da wasu inyamurai ma wai suna so su goyi bayan matsalar wai za su ba da gudunmawa saboda a taimaki almajirai to amma tambayar ita ce ina mutanenmu ina musulmi suke ta yaya za a bar waɗannan makarantun su mutu ba mu bukatan sai kafare sun sa hannu ba sai wani rabaran faza ko wani kirista ya sa mana hannu ba domin waɗannan kiristocin da suke maganan cewa an danna waɗannan ɗalibai ko wannan almajirai ana wulaƙanta su suna faɗin wannan magana ce fa da manufa tambayar farko suwa suka lalata karatun da goyon bayan waye duk wani abin da gwamnati za ta sai su ce a'a ai bai kamata ba ana bai wa musulmi dama a su ba a basu dama <clears throat> har kirkira suka yi na bida'a abin da baya cikin addinin su na maganan aikin hajji su ma suka shigo da shi sun yi wannan amma a yau sun ga abubuwa shine suke cewa a ba su dama za su ba da buɗe su ma sun buɗe makarantu za su taimakawa rayuwar waɗannan yara ƙarshe ƙarshe a yi muku sakiyar da ba ruwa a kwashi yaran a ce ana taimaka musu ƙarshe a riddattar da su a mai da su kafirai gaba ɗaya muna ji muna gani yadda ake ɗiban kuɗi ana baiwa mata da yara suna canza addini banda waɗanda ake sacewa a tafi da su ƙasashen kudu Allah ya kiyaye to abin da muke cewa don gyara wannan magana ta makarantun allo da maganin bara musulmi a duk inda suke musamman ahalin sunna ku bude makarantu ku ɗauki nauyin waɗannan yaran ku saka su a cikin makarantun su yi karatun kyauta ba za ku rasa ba Allah ya yi muku arziki Allah zai ƙara muku amma matukar kuka bari kafirai suka ɗauke su to za ku sha wahala Allah ya tsare mu sannan kuma a tuntuni turawa suke sanya tsari da dokoki wanda suke cin karo da karantarwar musulunci suna shigo da su kaɗan kaɗan kaɗan tun lokacin baban mala abubakar gumi yana raye ake wannan har yau ba su daina ba suna ta ƙoƙari su ture karantarwa addini da dokokin musulunci ana amfani da wasu 'yan cikin gida su ne wai 'yan kare haƙƙin kaza haƙƙin kaza haƙƙin kaza daga ƙarshe a wayi gari babu komai na musuluncin yau gashi ana kuka a kan dokokin da aka karya na musulunci duk wannan yawo da kaji ana cewa ana fyaɗe an fyaɗa wata tsohuwa mai shekara saba'in an fyaɗa wata jaririya ai shekara kaza hudu wata ma 'yar wata kaza duk wannan ya faru ne saboda me saboda an yi watsi da karantarwa addini Allah ya kiyaye yana daga cikin abin da za mu kokoya ko kuma muka tsuntsunta a cikin wannan darasi gaba ɗaya shine iyaye su rika zama suna tarbiyyar 'ya'yansu kamar yadda mahaifin mala abakar gumi ya kula da tarbiyyansu tare suke cin abinci yana musu kaza yana musu kaza sannan daga cikin kissan da muka karanta ko bayanin da ya mana akan zubar da fura da ya yi a nan mun gane ashe ba koyaushe ne duka ke zama gyara ba kamar a wajen tarbiyya kaga ba a doke shi ba amma abin ya yi tasiri a cikin zuciyar shi yadda aka yarda da maganganunsa yadda aka yarda da cewa yana son ba da haƙuri ne ba da gangar ya yi ba amma da yawa iyaye ko yaro ya yi da kuskure ko mantuwa ba za a bincika ba sai ya ji jiki kuma ba za a binciki komai ba wani yana daga cikin abin da ke kangarar da yara Allah ya sa mu dace magana ta kusa da ƙarshe daga cikin abubuwan da muke tsuntsunta a cikin wannan darasi shine ne muhimmancin faɗin gaskiya da barin tsoro a duk inda magana take na labakar gumi ya koyi haka daga baban shi kuma yana ganin zai faɗi gaskiya a ko'ina kuma haka ya yi har rayuwarsa ta kai ƙarshe allah ya samu faɗaka mu gane sannan na ƙarshe muhimmancin neman ilimi da kawar da jahilci akan komai wannan shi ne maganar da muka cike da ita don hakan nan Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya sanya mana albarka Allah ya shirya da mu baki daya abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya karba ya ba mu lada kuskuren mu kuma Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana